insha Allah gashi mun kara dawowa na ga wanda harkokinsa suka saya masa e, baya ganin canji makoya addu'a baya tashi da sauransu to abin da zai yi zai nemo wannan wannan hoton da muka turo wannan dodon kodi shi ya samo bokiti wanda ake wanda ke wanka da shi shi ya sa wannan dodon kodi a cikin shi batta kamar irin awa daya ko zuwa awa ɗaya biyu haka sai cire wannan dodon kodi sai samu gishiri wanda ake sa cikin abinci sai sama wannan dodon kodi insha Allah zai gan dodon kodin zai mutu to in ta mutu zai gan zai fito da wani ruwa ta wannan ruwan zai samu dai sabulun salo to an fi so wannan ruwan ya yi amfani da shi a rana daya Ta wannan sabulun salon zai hada shi da wannan ruwan to in hada shi da wannan ruwan da zai fito cikin wannan dodon kodi sai ya hada su a wuri daya cakuda su a wuri daya to wannan ruwan na wankan da shi zai wanka da wannan sabulu insha Allah in ya yarga ya wanka ya gama insha Allah zai gan canji a cikin rayuwar nasa eh, zai ji shi a jikin shi insha Allah wannan kuma mujarrabu ne insha Allah mun gode